من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم a gabansu akwai wutar jahannama tana jiransu a lahira kuma abin da suka tara na dukiya ba zai amfana musu da komai ba a wurin Allah kuma ba zai kawar musu da komai ba hakanan abin da suka rika na gumakan da suke bauta mawa koma bayan Allah ba za su amfana musu komai ba kuma ranar alkiyama suna da azaba mai girma